أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في خذيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكا يا إخواني من رجل المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jinjina da yabo maras iyaka su ƙara komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai ikon juya komai yadda ya ga daman ya juya mai tabbatar da abin da ya ga daman ya tabbatar mai soke abin da ya ga daman ya tabbata ba mai yin abin da yake so a lokacin da ya ga daman ya yi shi ne Allah ta baraka wata'ala muna jinjina a gare shi da ya ba mu dama yau ranar litinin 4 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga maka zuwa madina na 1441 28 kenan ga hudu shekara 2020 daidai ya ga dama sai yau za a fara tattaunawa da kuma darasi cikin ayoyin alkur'ani a wannan majalisi na mai albarka masjid jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba a maki wani tunanin cewa ya aka yi tun daga farkon ramadana ba a fara ba a Allah bai ga daman a fara ba ne tun da bai gada daman a fara ba duk yadda aka yi a fara ba zai faru ba su yan kwamiti suna ta sauraron turanci daga guna neman na sauraro daga gari daga gurinsu liman ma na sauraro <laughs> to haka aka shafa kwanaki biyu zuwa uku babu abin da aka yi sai yau mai juya komai din ya yadda a zo a zauna na yi to kuma cikin amincewan Allah tabaraka wa ta'ala kasancewan an yi maganan bana babu tarawihi wanda ya sanya muka sa darasin a daidai yanzu insha Allahul Karim bayan sallar la'asar kenan bi iznillahi ta'ala gani kuma Allah ta'ala ya kaddara bai babban kamu shine limamin musallacin gaba daya shi zai ja mana karatu a wannan a wannan shekara a shekarun baya taron na ibai ne da ne suke yi to amma yau mai gidan ne gaba daya za mu karatun da shi muna fatan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka wa su yan kwamiti da alkhairi shi alhaji ibrahim sadiq muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji ta'ala ya tsakiyar ƙara karfafansa Allah tabaraka wa ta'ala ya kara ƙarfafa gwiwansa a dukkan ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya sa ba zai gajiya ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi ganin bacin ran duniya ko lafiya. Allah ya taimake mu sannan bayan wannan su masu gidan rediyo da masu gidan talabijin dole mu jinjina musu Allah ya saka musu da alkhairi su ne suka dauki nauyin yada wannan karatu zuwa ga koran yan uwa na duniya gaba daya ko kuma zuwa gurin da karatun Allah ya kaddara karatun mai isa muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna wancan shekaran mun tsaya ne karkashin karshen sotun nun wal kalami wa ma yasurun yau kenan za mu ɗauki sura ta gaba sotun haɗa isha Allahu karim sura ce yar makka ma'ana an saukar da surar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na zaman maka tana dauke da ayoyi guda 46 ko 56 na'am ayoyi guda 56 a cikinta eh, hamsin da biyu ne ku haka ne kasa wani lokaci biyu yana kama da shi dai Allah ya taimake mu babban abin da surar take karantarwa akwai abubuwa da za a samu da yawa a cikin surar amma kusan abin da surar ta yi ja gaba wajen karantarwa ko da an tafi yawo wani hu za a dawo kan wani saboda shi ne min mintin surar shi ne tabbatarwa kowa abin da ya aikata a gaban Allah wanda ya yi da kyau ya ga da kyau Allah ka na cikin su wanda yayi mummuna to fa zai gani Allah ka saba ba cikin masu ganin mummuna Allah ka taimake mu Allah ga fata malam ayoyi biyun farko ko ayoyi ukun farko Bismillahir Rahmanir Rahim الحاق ما الحاق وما أدراك ما الحاق الله تعالى مكر الخير E babu shakka hajiya gida ta yi abin nan da asubahi ne yadda ya kamata wanda ka har zuwa yanzu malam da karfinsa kai Allah ya saka musu alkhairi bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ce alhaqa malhaqa wama adraka malhaqa haka ake jin waɗannan kalmomin malaman da juri suka cewa suke ce musu harfiyun musakal ko na'am za ka ja guda shida ina jin babu sassauci sai ka kai musu harfa guda shida ina wato sai ka sai ka ja sakan kusan guda shida alhaqa malhaqa ma adraka malhaqa in ka ji malamai sun ja a gurin ba wai iya gwaninta ba ne ko kuma su a'a dole ne ya sa su ja babu wani wanda ya san karatun ƙur'ani ba zai ja a nan ba babu shi in ka ga mutum zai ja a gurin ba to sabon shiga ne eh sun haɗa ƙur'anin ne a hanya wata kira to kuma zai shiga abun nan amma wanda ya san ƙur'ani lallai dole ya ja a wannan gurin kwarai da gaske wannan kalmomin wannan kalmar ta alhaqa suna ne daga cikin sunan sunayen kiyama daga cikin sunayen alkiyama akwai alhafa suna ne da Allah ya rada wa kiyama alhafa Allahu akbar Allah ya ambaci sunan kawai haka alhafa dan ainihin abu dan girmama sunar dan Allah na girmama ranar tashin alkiyama din da kuma jan kunnan bayi cewa akwai alhaƙatu tana gabansu shine ranar da za a je abin da mutum ya aikata a miƙa masa kowa ya ga abin da ya yi kowa ya ga sakamakon da ya yi kowa ya ga rizal ɗinsa kowa ya ga abin da ya aikata ya ce malhaƙa wai ce alhaƙa ɗin nan me zai gaya maka wannan ce wannan wato ya yi tambaya ne ba wai dan shi Allah bai sani ba a'a dan jawo hankalin bayi zuwa ga ma'anan wannan sunan daukan ma'anan wannan sunan girmama wannan sunan yin mamakin wannan sunan baki daya da kuma kiyaye ta an gane ku malhaqa wa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai ya kai mai karatu ko ya kai mai sauraron karatu mecece alhaka. mecece alhassa wa ya tarar da kai wannan abin da ake ce mashi alhassa ɗin rana ne malamai suka ce a wannan rana li'annal umur ta ta haɗaƙu fiha fa ya ta haɗaƙu ma'u'ida bihin nasu min khairin aw sharrin wa min sawabin lilmutsi'ina wa min iqabin lilmusi'ina فيتحقق فيها الوعد والوعيد ويحق فيها الحق ويبطل ويبطل فيها الباطل mala yace a wannan rana komai da komai zai tabbata alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai tabbata a wannan rana alƙawari da yayi na alkhairi nan in mutun yayi alkhairi zai ga alkhairin to kowa zai ga wannan alƙawarin ya tabbata don mutumin da ya shari ko zai ga sakamakon sharrin to zai ga alhatsatu a wannan rana zai ga tabbatan wannan zai ga mutum zai ga wayanda suka yi biyayya za su ga sakamakon biyayya wayanda suka saba kuma za su ga sakamakon sabawa din saboda ka alƙawari na alkhairi za ga ya tabbata alƙawari kuma na mummunan lamari zai ga ya tabbata saboda ka gaskiya za ta tabbata sannan za a rushe ƙarya a wannan rana mu yi ƙoƙari ya zan idan an zo ranar alhassatu mu abinda zai tabbata a kanmu shine alwa'adu ba alwa'id ba alkawarin alkhairi na samun aljanna na samun rahama ya zan ya tabbata a gare mu kar mu yi yadda ya zama a ranar mummunan alkawari ya tabbata a kanmu da cewa da Allah ya alkawarin duk wanda ya saba masa akwai matsala ta jahannama akwai mummunan sakamako to mu kokarta mu kauce wannan da gaske sakamako kowa da kowa zai tabbata abinda mutum ya yi komin karancinsa zai gani a wannan rana komin karancinsa zai gani a wannan rana a cikin sosu zazzala Allah ta yau mai izin ya sudurun nasu a shitatan yau mai izin ya sudurun nasu a shitatan liyurau a'malahun فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاكم الله خيرا الله يكي يوم إذن أرانا يسدر الناس متاني ذات تكتروا إن جاء الله ذات غنغروا إن جاء الله تبارك وتعالى دقوانه ذات غنغروا زوا ونهو أشتاتا gungu gungu in ji Allah jama'a jama'a in ji Allah tabaraka wa ta'ala nagari ga sunan miyagu ga sunan me yasa za su gangaro ya Allah me zai faru liyurau a amalahum domin a gwada musu ayyukansu inda Allah tabaraka ta'ala domin alhaqqatu mal ka tabbata akan su a wannan rana faman ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata da da kwayan zarra na alkhairi zai gani ji Allah zai gani saboda qaidan alhaqqatu Wa haqqa waman ya amal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata da kwayan zarra na sharri zai gani in ji Allah tabaraka wa ta'ala komin karancin alkhairi da kai za ka gani saboda ƙa'idar alhassatu malhassa komin komin karancin sharri da mutum ya yi zai gani saboda ƙa'idar alhassatu malhassa eh alhassatu ne tabbatar da abin da jama'a suka aikata malhassatu me yake tabbatar da wannan menene wannan kowa zai gani in ji Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce zarra ɗin da Allah ke ta magana a kansa a cikin ƙul'ani gabar da ya makudu da arewa wata 'yar ƙwaya ce wacce ido ba zai iya ganin ta ba sai an sa makabiratu sura sai an sa babban microscope mai babban lamba wadda za ta iya zuko shi daga can nesa sannan ido zai iya gani amma kawai ido zai ke gani haka ba zai iya gani ba wasu ka ce ba shi bane zarra abinda ake ce mishi zarra shine idan rana ta fito ta haska ko ta haska kofa ko ta haska taga da safe za ka ga wasu ƴan musulmutsun halittu masu yawa to guda ɗaya wannan ita ce zarra to yanzu wannan na zama rama ai sai an tara ɗari biyu <laughs> sannan ta zauna akan abun nan akan allura to amma Allah ta'ala ce ko kaman wannan ne ga wannan kaman wannan din babu dama in ya hau kan mizani ne wai a ce kerin duniya ya ma iya gane wani abu ya zo kansa sai an tara irinsa kusan dubu sannan aka sa akan sikelin duniya sannan ka ga lamba ta ja to amma in sikelin gaban Allah ne tabaraka wa ta'ala ba haka magana take ba a gaban Allah tabaraka wa ta'ala sikelin in aka ɗauko wannan guda ɗaya aka sa akan sikelin gaban Allah ta fara kota na rantsi maka da Allah sikelin zai ja lamba zai gwada wani abu ya sauka a eh zai gwada wani abu zai sauka a sa, tabbas kuwa to kaga wannan ke gwada mana komin karancin aiki to mutum yi kokari ya alkhairi saboda alhaqatun sa a ran tashin alkiyama ta tabbata ga alkhairi a kansa kar mutum ya da ya yi sharri domin saboda kar alhaqatu za ta tabbata kansa ta zama ainihin ba dai ta zama da za ta hankali shi yasa a wani hucan cikin suratul anbiya ne ko idan ba a mutum ba Allah ce wa nadawul mawazin al-qisṭa wa nadawul mawazin al-qisṭa ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يسعدك مكر على خير wannan da لك ga dan faru din kan wannan ayar na yi downloadin karatu sallah na harami na maka a cikin bakara karatun shekaran jiya da malam mahir ya ja sai da aka tada shi a gudu a gurare guda uku a bakara to karifa sunanta mahir duniya gaba suna sauraron sa amma sai da aka tada shi a wajen gurare guda uku guda uku a karatun jiya abin da shekaran jiya na madina nan ma akwai malamin da ya ja sallah shi ma cikin bakarin sai da aka ja da shi wurin gurare guda biyu sai da aka sake ya ma da aka sake dawowa da shi kusan aya biyu baya wanne ya sake ɗauka a harabin madina ƙur'ani kenan eh, wannan shi zai gwada maka littafin da Allah ta'ala ce inal ladina kafaru bi zikirin lamma ja'ahum na إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب, وإنه لكتاب حفيظ وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز الله يقول وإنه شي قرآني لكتاب عزيز والله للتاتي نيقا قرو يا بقر فنكوا إن جاء الله تبارك وتعالى إن الله يقدام sai ya sake maka shi ka ɗauko tun daga fatiya ka shigo bakara ka ce hamilin jinnati wa nabi ba ta da kajin tuba ko da wasali ba in ya ga dama kuma a kowane shafi sai an shiga ranka ganin daman Allah ne Allahu akbar mu koma kan ayar mu Allah ta'ala ke ba mu bayanin alhaqqa har yanzu a cikin suratul anbiya yake wa nadawul mawazin alqista za mu sanya mawazin wato magwaddai sikeli sikeli na adalci inji Allah li yawmil qiyamati gangan ranar kiyama in ji Allah fala tudlamu nafsun shay'a Allah ta'ala ce ba za a zalunci kowa ba in ji Allah eh saboda shi Allah ranar kiyama alhaqqa ce rana ce da take tabbatarwa kowa abin da yayi ba a ƙara wa mutum laifi wai a ce wannan laifinka kai laifinka ya laifinka sai kaɗan ba za a ƙara maka ba a yi wa mutum haka ba kuma a ce wa ne ai ya yi yawa a rage masa ba a haka ba a haka Allah ce wa in kana tsala habbatin min khardalin idan abin da mutum ya aikata daidai da kwayan komayya ce na karamar kwaya yan mitsitsiyar kwaya kamar jaririn kiyashi ta ga jaririn kiyashi shi ma kiyashi ne ya aiki bari jaririn ba to kamar jaririn kiyashi in dai mutum ya aikata Allah ce a taina biha za mu kawo ta inji Allah za mu kawo aikin inji Allah alkhairi ko sharri wa in kana mithqala habatin min khaddalin saboda qaidan al-haqqatu mal haqqa wa ma adraka mal haqqa ataina biha za mu kawo in ji Allah saboda tabbatar da hisabi wa kafabina hasibin Allah ta'ala ya ce mun gwanance a lissafi in ji Allah mun gwanance a hisabi in ji Allah mun isa mi hisabin komai in ji Allah tabaraka ta'ala babu abinda ba za mu hisabi mu yi bincike a kansa mu kawo bayani a gaban a gaban ba in ji Allah hadisin al-imam muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 2582 zai na abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqad lish da al-jalha min ash-shati al-qarna manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce addunna al-huquqa wallahi za ku rika ba da in ji Allah za ku rika mai da haƙoƙi ga duk waɗanda aka baku ku ɗa zai ba za a tume shi akan hakkin babansa da ya cinye bai bayar ba baba za a tume shi akan hakkin ɗansa da bai bayar ba mace za a tume ta akan hakkin mijinta da ta bayar ba miji za a tambaye shi akan hakkin ainihin ba akan hakkin matarsa da bai bayar ba makwabci za a tume shi game da hakkin makwabcinsa da bai bayar ba kowa shugaba za a tambaye shi game da haƙƙin talakansa da bai bayar ba talaka za a tambaye shi game da haƙƙin shugabansa da kowa annabi ce kowa sai an nemi ya bada haƙƙin da ya danne bai bayar din nan ba a duniya komun karancin haƙƙin sai ya bayar bisa ga ka'idan alhaqqatu malhaqqa kowa sai ya bada haƙƙin da ake bin sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kai mata annabi ya kai matuƙa wajen bada da bayani yace hatta yuqadil shatil jalha har sai an ramawa kinkiya mara tsaho ragon da bashi da kaho sai an rama mata min shatil karna dangane da rago mai kahu ragon da ke da kahu ko tinkiyar da ke da kahu ko bunsuru da ke da kaho ko sa da ke da kahu ya tunkuɗi mara kaho saboda ya gaba shi da kaho babu hanyar ramawa ya tunkuɗe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kawo maganar ramako a gaban Allah tabaraka ta'ala to kaga ya jama'a in a tsakanin tumakai ma da tsakanin awakai wanda ya wa ɗan uwansa ba daidai ba alhaskatu malhaskatu za ta hau kansa sai an ba da haƙƙi ina ga ɗan adam ina gani da iyalaina ina gani da makwabcina ina gani da shugabana ina gani da talaka da katar talaka na ina gani ga wani da wani da wani ina ga jama'a da sauran haƙoƙi da suke dannewa alƙawarin Allah ne sai ya tabbatar da alhaqqatu akan kowa da kowa dan tashi alkiyama a cikin suratul nisa'i Allah ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin وإن in حسنة يضاعفها ويؤت wa لدنه أجرا عظيما الله تعالى Allah ya مالا inna: يقول إن الله تبت حقيقة الله la ya zulmu mithqala zarra Allah baya zalunci daidai da kwayan zarra daidai da kwayan wannan yar karamar kura din da kake iya ganin ta a taga idan an kunna idan idan idan idan rana ta haska din nan daidai da kwayan wannan kuran guda daya Allah ta'ala ce ya rantse da girmansa ba zai zalunci ba ba zai kara maka laifi kaman wannan ba bayan baka yi laifin ba ba zai rage maka lada kaman wannan ba bayan ladan ka ne Allah ba zai yi wannan ba in ji Allah tabaraka wata'ala saboda qa'idan al-haqqatu mal haqqa wa in taku hasana idan mutum aiki kyakkyawa yi, to yudaiha to wannan kan ninkawa za a yi wa yutimil ladinhu ajran azima za a bayar daga gurin Allah za a ba mutum sakamako sakamako mai girman gaske in ji Allah tabaraka wata'ala saboda abinda mutum ya aikata na aiki na gari dan qa'idar da Allah ke tafiya akai na al-haqqatu na ainihin tabbatar da haƙƙin kowa da kowa a filin tashin alkiyama ba a nan duniya ne za ka bi haƙoƙinka a hana ka a dakushe maka haƙƙinka a hana ka haƙƙinka a ce in ma ta shafi gwamnati a ce fayil ɗin ya bata ba a ga fayil din ba sama da ƙasa ne ƙura ta shigo cikin fayil din wata gobara ta mamaye fayil din gaba ɗaya duk ai gama wannan surutan banza duk ba sauransu baki ɗaya a gama sa kwamiti a yi turanci duk kowa da kowa ya watsi baki ɗaya amma in an je gaban Allah tabaraka wa ta'ala fayil ɗin wani baya bacewa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ballantana a ce alhaqatu za tabbata a kansa ta watsi babu wannan nan duniya ne idan wasu sun yi sama da fadi akan wasu dukiya sai su nemi ofishin su funka ofishin wuta gaba daya saboda haka sai a ce ai kudi ya bace dukiya ta bace ofis din gaba daya ba a san me ake ciki ba da fayil da kanta da ofis da sama da kasa sun riga sun kore a gaban Allah tabaraka wata'ala babu wannan kowa da kowa zai bayyana gaban Allah tabaraka wata'ala za a zo da kayan aikin bisa ka'idan alhaqatu malhaqa a wani hu ubangiji tabaraka wata'ala ta'ala cikin suratul kafi ne ko Allah ya ce wa wudi alkitabu fatara na mushfiqin wa wudi alkitabu fatara almujrimina na mimma fihi mm-hmm. wa wa ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ألا توضع الكتاب ذا أجل التفين أيكم بايه fataral mujrimina a ranar zaka ga masu laifi in ji Allah mushfikina mimma fihi suna taka tsantsan suna tsoro saboda abin da ke cikin littafin in ji Allah saboda an zo za a yi alhaƙatu a ranar tabbatarwa kowa abin da ya aikata to kowa sai yana tsoron me yake cikin littafin da an matsa mata aka takura mata aka ce karanta yana karantawa sai ka ji ya fashe da kuka wa ya kunu da mutum na cewa ya wailata na ya kai tamu ya shiga mu mali hadal kitab me ya samu wannan littafin me ya faru me ya samu littafin nan la yughadiru sagiratan karamin aiki karamin aiki wala kabira da babban aiki karamin aikin nan alkhairi ko sharri babban aikin nan alkhairi ko sharri me ya samu littafin nan ne kan babu abin da ya bari sai da ya tattaro kawo mana ya kawo shi la yubadu sagiratan wala kabiratan illa ahsaha yanzu dan hararar yar harara da tayowa da tayowa din nan bai ma sun kan harare shi ba da wutsiyan idanu ka kalle shi littafin sai da ya rubuta yi wannan kallon saboda tsa'iran alhaqqatu mal haqqatu saboda tsa'iran tabbatarwa kowa hakkinsa kai a tabbatar maka da laifin da ka aikata shi kuma a tabbatar maka cewa yana bin ka wani haƙƙi sai ka biya shi saboda ka harare shi a lokacin da bai kamata ka harare shi ba ta yi tsaki lokacin da bai kamata ka yi tsaki ba wata magana ta al'imamu abu da raziyallahu anhu yake cewa lokacin da ke fasara wasu ayoyi guda biyu da ke can cikin suratu suratul qaf ne ko suratul ko suratul waqi'a ubangiji tabaraka wa ta'ala idh yatalaqqa al-mutalaqiyani 'anil yamini idh yatalaqqa al-mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id sayyati ma yalfihu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid Allah ya ce idh yatalaqqa al-mutalaqiyani yayin da masu haɗuwa guda biyu suke haɗuwa mala'ikan dama da mala'ikan hagu suke zama anil yaminu wa anil shimali a daman mutum da kuma hagun mutum a ɗid kowanne na zaune a daidai damanka na dama na zaune a damanka na hagu na zaune a hagunka Allah ce ma yalfizu min qawlin dan adam ba zai lafaza wata kalbata magana ba ya fidda wata magana ya fidda wani wani zance Allah ce illa lidaihi raqibun rakibin face a jikin wannan lafazin da mutum ya fitar akwai rakibin akwai atidun a atidun dukkan su mala'ikan dama da hagu kowanne raqibun ne atidun ne domin ba suna ba ne siffa ce Raƙibin wanda ke sa idanu akan aikin mutum atidun kuma ya'ani shahidun yana nan lokacin da mutum ke aikata wannan aiki din to mala'ikan na nan a lokacin na dama da na hagu inji Allah abin da ya kama wannan ayar Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bisa tsaidan alhaqatu tabbatar da komai da komai tabbatar da magana ko aiki da mutum ya aikata abu katatul ansari radiyallahu anhu yake cewa wannan ma yalfizu min qaulin dinnan an rama yake cewa ko da mutum maras lafiya da ya kwanta ba shi da lafiya nishin da maras lafiya ke yi dinnan mala'ikan na rubutawa asbunallahu Wani ni'mal wakeel wai maras lafiya rashin lafiya ya yi da ke shi ce wash mala'ikan ya rubuta ya ce wash in an je gaban Allah ta'ala wannan kuma ya ga Allah tabaraka wa ta'ala abin za a yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba dai amma dai aikin da aka bai wa mala'ika ne ya rubuto komai ya rubuto komai ya kawo ya rubuto komai ya kawo shi ta Allah ce wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون الله تعالى وإن عليكم ya يا كوباي a tare da ku akwai wasu mala'iku da na ajiye su da aka ajiye su suna kula da ku suna sa idanu akan ayyukan ku ji Allah tabaraka wa ta'ala kiraman masu daraja ne katibi na gwanayen rubutu ne inda Allah tabaraka wa ta'ala babu wani wanda zai faɗi magana saboda saurin maganarsa wai a ce mala'ikan ya kasa rubutawa saboda saurin maganar suna da gwanin cewa a shahar yanzu yanzu nan sun rubuce inji Allah ta tabaraka ta'ala haka duk saurin aikin mutum ba ka iya tsallake musu aikinka za su rubuce yanzu inji Allah ta tabaraka ta'ala kiraman katibin ya na mata taf'alun Allah ce sun san me kuke aikatawa inji Allah ta wa ta'ala za su kawo ayyukan gaban Allah bisa ga ka'idan alhaqqatu malhaqqatu wa ma adraka malhaqqa saboda tsananin kiyayewa da Allah yake yi na wa'annan kalmomi na ayyukanmu domin ya zama an alhaqqatu ta tabbata akan kowa da kowa al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi a hadisin littafin sa ne albarka hadisin karshe cikin littafin sa hadisi na 7563 wanda ka daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yake cewa kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yake cewa kalimatani akwai wasu kalmomi guda biyu hafifata ne alal lisani suna da sauki akan harce ma'ana lokacin da mutum ke furta su ba su da nauyi akan harcensa ba ka jin wahala wai a ce kana biya suna da wahala ka ɗauki dogon lokaci kana furta su har ka yi zuba har ka yi wahala har ka zauna kana haƙi saboda yawansu a'a ba haka bane kalmomin suna da sauki akan harce fakila ta ni fil mizani amma in sun isa kan mizani in suka jira a kan sikeli don tashin alkiyama suna da nauyi sosai za su ja lamba maka mamalan ba ƙaramin aiki bane wato mummunan aiki ba ƙarami bane wanda za a ce wa za su kunnan doki da wa'annan kalmomin wane ma a ce wa za su rinjaye wa'annan kalmomin akan mizani ina da wahala duk wanda ke faɗan wa'annan kalmomin to in Allah ya yarda ayyukansa na gari za su yi rinjaye bi iznillahi ta'ala habibata ni ila rahman kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala na san wa'annan kalmomin me yasa malamai suka kawo wa'annan kalmomin a wannan guri na alhaqatu wal haqa saboda a gwada mana komin karancin aiki komin karancin magana alkhairi ko sharri za a rubuta shi fadi kalmomin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sune ko subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma godiya ta tabbata ga Allah wa bihamdihi sarki da godiya na tabbata ga Allah subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mabuwayi wannan kalmomin guda biyu Ka dai babu dogon lokaci wajen faɗan su masutu takun sakan biyu an faɗa ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma saboda da'idar Allah na alhaqa na a tabbatarwa kowa da hakkin sa dan tashin alkiyama waɗannan kalmomin idan mutum ya faɗe su in ya gansa akan mizani suna jan lamba akan mizani sai ya roki Allah tabaraka wataala a dawo da shi duniya domin sauran lokutan da ya sakaci ba ya cike su da waɗannan zikiri masu albarka masu albarka shi sa lukmanul hakim ke gaya wa ɗansa ya ce ya bunayya inna ha in tafi misali habbatin bin kardali فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أكد إمانا إن الله لطيف خبير الله قال الله البركة Allah yake babu labarin kuma hakim na magana da ɗansa ce ya ne ya kai dana karami naha magana ko aiki in kai alkhairi ko shari cikin magana ko aikin in ya kasance mithqala habbatin min khardalin daidai da karamin kwaya cikin kananan kwayo cikin kananan kwayoyi dan mitsitsi ne fatakun fi sakratin da kai wannan kalmar sai ka je ka buya ko kai wannan aikin za ka yi aikin ko maganar sai ka je ka buya a cikin kurman dutsi, wani dutsi masu matsatsan dutsi autis samawati ko ka lula ka fi ka falfala ka haura sararin sammai aufil arzi ko kuma ka je cikin tsatsai ka je kai ya ake bi halla Allah zai kawo wannan aikin Allah zai kawo wannan aikin shi dai ka yi karamin aiki ne kuma gaje ka buya kai amma saboda ƙa'idan Allah na alhaqa malhaqa tabbatar da ainihin aikin kowa da kowa to Allah zai kawo aikin dashin alkiyama zai kawo maganar dashin alkiyama saboda inna Allah latifun tabbas Allah tabaraka wa ta'ala latifun mai cikakken sani ne khabirun mai bada labari ne mai sani sani irin na bada labari dan ba kowa bane ke da sani irin na bada labari labarin da aka baka shi ba lalle bane ka iya bada labari a kansa to amma shi Allah shi yana da ilmul ilmul yaqini da ainul yaqini da komai da komai al-yaqin akan komai da komai saboda haka zai bada labari wa mutum kan aikin sa ran tashin alkiyama idan muka bi hadisin al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi hadisi na 2639 hadisin nan na al-Bisaqa wani mutum da za a zo filin tashin alkiyama bayan an zo filin kiyama a saukar da littafan bayi a ce kowa ya karanta littafinsa sai ga wani bawa nan shi ba shi da komai a aikinsa sai kalmatu la ilaha illallah ba shi da komi sharri na ƙarshe ya yi alhairai bai yi ba ibadu bai yi ba ya tsaya ya yi ta shirɓici da shirme a bayan kafa. an zo an gwada aikinsa mizaninsa na mummunan mizani shi ya yi rinjaye kyakkyawan mizani ya yi rinjaye ba ya gama yanke tsammani ya gama juwa kansa cewa shi yanzu kan ya tabbata dan wuta sai Allah ta'ala ya kalle shi Allah ya ce masa kana da kana da wani alkhairi ce ina alkhairi ya Allah banda da wani alkhairi me nake da shi da zai irin jayen wa'annan ringima ringima littafan da aka zo aka yi abin da su ya zai ai babin da za a yi sai Allah ya ce mata a'a bari kana da wani alkhairi a gurinmu akwai wani alkhairi guda ɗaya naka a gurinmu ya ce ya Allah alkhairi guda ɗaya ya za a yi tsirin jayi irin jayi wa'annan ringima ringima littafan domin shafi ɗaya littafin idan aka aure kana karantawa ta ganin ka ne tafiya mutum yake yana karatun ba wai zama za a yi kamar yanzu a kan teburi ɗin nan shi ke da arka buɗa a'a wani littafin to iya ka gani ka ne kawai tafiya mutum ki kawai yana karantawa yana karantawa in ya gama to a buɗe na gaba ya dawo ya shiga ban karatu haka zai dinga yi har ya ƙare littafansa to an gama karatu littafansa karanta ba abun da ke cikin littafin zai shari da tsiya ya gama ɗaya biyu tsammani yana jin shi kan ya tabbata ɗan wuta ne sai Allah ya ce mata kana da wani alkhairi ya ce ya Allah ina alkhairi ke zai rinjayen wanda ya ce akwai alkhairi sai Allah ya sa a fito masa da wata bitsaka wani abu kamar ID card kamar complementary card da ya kalli wannan sai sai ƙara firgita ya ce wannan ya Allah ina za su ya ta wannan katin ina zai rinjayin wannan abu wannan takardun sai a duba a cikin katin abin da ke cikin katin shine la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ke cikin littafin kenan kawai babu komai a cikin wannan sai wannan ma'ana ya faɗi wannan kalmar ya san ma'anan kalmar ya sa kalmar a cikin aiki kasancewar ta nan ƙarama a rubuce da aka ɗora ta akan mizani na ɓangaren dama wallahi sai da sirrin jaye sauran littafin nan gaba ɗaya saboda girmanta saboda girmanta wannan na guda mana babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai wata ba zai watsi da ayyukan bayi na gari ba ko min yaya da la ilaha illallah kaɗai ya je filin kiyama ba shi da wani alkhairi amma Allah bai sa an jefar da la ilaha illallah ba saboda ka'idar alhaqatu mal haqa saboda ka'idar tabbatar da komai na biyu muna ƙara fahimtar ashe idan mutum ya tabbatar da la ilaha illallah yadda ya kamata to ko ba jima ko ba dade wata rana za shi aljanna insha Allah kare amma mutum yi kokari kare fada wutan ko da so daya dan fada fada wuta kar ka yadda ba a amincewa wuta ba a amincewa wuta eh ba ba amincewa wuta Allah ka kare mu daga aminta wuta bayan wannan sai na abu sa'idin al-kudri Allah ya kara masa yadda ya dawo da hadisi wanda ya karbi tabin fatahul hulbari a juz'i na goma sha shafe shafi uku da hamsin da da takwas kuma shafi ɗaya. hadisi ne wanda ke mai tsayi amma gun da muke magana a kai shi ne lokacin da Allah ko Ta'ala ya sa masu ceto suka yi ceto bayan manzanni sun yi ceto abin nan annabawa sun yi ceto sahabbai sun yi ceto salihai nagartattun bayi sun yi ceto shahidai sun yi ceto to Allah ya take cewa bayi zai ce U a koma cikin wuta lokacin an saka wuta wuta in Allah dan wama cikin wuta insha Allah zai Allah ya ce ku koma cikin wuta faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imanin duk wanda kuka samu a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra na imani akwai daidai da kwayan digo daya yar dan karamin digo na imani yana da shi to fa akhrijuhu minan nari ku fidda shi daga wuta ku shi daga wuta saboda qailan alhaqatu wal haqa tabbatar wa kowa abin da ya aikata ba ta da an zalunce shi ba ba da an zalunce shi ba ba da an zalunce shi ba Allahu akbar فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره الله فمن يعمل مثقال ذرة دون دي دي ذرة عن الخير يراه زي غنشي ومن يعمل مثقال ذرة دون دي دي ذرة عن الشر يراه zai gan shi in ji Allah tabaraka ta'ala yanzu ga wani mutum nan ya tafi wuta an babbaka shi a wuta amma duk da haka Allah ta'ala bai yi watsi da daidai da ƙwayan zarra na imanin nan nasa Allah bai ce tun da ya ce ka yi shekaru da shekaru a wuta a bar shi kawai shi ke da magatar ga ta kare ba Allah ya ce ku koma cikin wuta duk wanda kuka samu yana da ƙwayan zarra na imani a cikin zuciyarsa a fidda shi da bauta a da shi daga wuta wa fi a wani lafazin kuma na wannan ruwaya ɗin adina adina min imani duk wanda kuka same shi yana da mafi karanci mafi karanci ɗan mitsitsi ɗan tsilili na imani fa juhu minan nari ku da shi daga wuta saboda haka za a je manyan mutane bayan Allah na gari annabawa sahabbai salihan bayi abunan nan manzanni za su je shahidai mahadata ƙur'ani za su ko sake komawa cikin wutan su za su shiga cikin wutan amma wutar ba za ta ƙone su ba saboda sun riga sun sha alkausara Allah ka sa muna cikin masu alkausara a dakin farko saboda ka in sun je fa akhriju za su fidda khalqan kaseeran mutane masu yawan gaske za su fitar a cikin wutan. shili saboda an ce komai ko da karanci karanci da imani za a fidda su daga wutar saboda da'idan alhaqqa mal haqqa shi sa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da yake bare karatu ya karantar da hadisi ya karantar yayi bayani irin abin da zai faru a filin kiyama da irin tattaunawa da interview da Allah ta'ala zai yi kowa da kowa a hadisin al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi na 7512 sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga wuta ko daidai da kwayan daidai da rabin kwayan dabino yanzu da ke cikin wannan hali ne yanzu da jama'a suke cikin halin lahaula wala wala wata illa billah kowa da bara ta riga ta yanke masa duk wanda ke da dan wani motsi to yi kokari ji ana cewa ka kare kanka daga wuta ko da daidai da rabin dabino ne ka bayar don karka fada wuta a kenan in kana da ikon ba da shinkafa kwanin shinkafa guda sai ka ba su in kana da ikon ba da buhu guda sai ka ba su in kana da ikon ba da rabin buhu sai ka ba su har kai wasa eh, ittakun nara ku kare kanku daga wuta walau bishi tamra ko daidai da ainihin rabin dabino ne in ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam walau bi kalimatin tayyiba kai in ma baka da rabin dabino to ka yi magana mai kyau wani ya zo nema a gurinka ba ka da shi to ka yi magana mai kyau abinda Allah ta baraka ta ce wa in ma an an anhum anhum tiga rahmatin min rabbika wa in ma tu'ridanna anhum tiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura Allah ce wa in ma an anhum idan an zo nema a gurinka sai ka juya baya daga gare su ba ka da abin da za ka bayar to Allah ce ka juya iftiga a rahamatin min rabbika kana neman rahama daga Allah tabaraka wa ta'ala tarjuha wacce kake fatanta to fa qul lahum qawlan maysura ka ga musu magana magana mai taushi in babu to sai a ga musu magana mai taushi irin magana da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara qawlun ma'rufun wa maghfiratun qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله يجي قول معروف فقد مغنى ميكو ومغفرة ka rufe asiri in ka bayar karkarka cewa kai ka ba wa suwa ne kai ka ba wa suwa ne khairu shi yafi alkhairi min sadakatin sama da sadaka ya tabawa aza sadakan da cutarwa ke biyowa baya bayan kayi kuma ka biyar da gori ya cutarwa Allah ya karkaya kan Allah tabaraka wa ta'ala a wani hadisi wanda al-Imam Muslim a alaihi ya da shi hadisi na 2626 manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa walau an walau an tafruza min min dulu min dulu min dulukin fi ina'il fi ina'il mustashfa karkare na aikin alkhairi ko min karancin in inji manzon Allah sallallahu ta'ala zama ko da kuwa ruwa ne ka ɗebo daga cikin daga cikin guga ka zuba a cikin kwanan ɗan uwanka da zai kai wurin jinyar marasa lafiya to ka zuba musu wannan babu komai eh wannan babu komai wannan babu komai kana da ikon ka ja ka tuka sa a tona bohol a ƙara a asibiti to ka sa a dona tona a ƙara a asibiti nawa ne dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku to ga jama'a nan da miliyan ɗari uku daban-daban daban ana neman dubu ɗari uku na sunan rijiyar buzatsai a asibitoci daban-daban daban-daban daban in sun ga dama za su cika asibitocin da bohol cili guda ba tare da sun samu damuwa ba to amma wallahu alam saboda haka karkare na aikin alkhairi ko mun karancinsa ko da kuwa ɗiban guda ɗaya ne za ka yi daga rijiya ka zuba a cikin kwanan dan uwanka da za a kai gurin marasa lafiya ka zuba wannan guga ɗayan da ka ja ɗin nan ka zuba ɗin nan a gurin Allah ta baraka wa ta'ala Allah ba zai bar abu mai watsi ba bisa da ƙa'idar alhaƙatu malhaƙa domin za a tabbatar maka da haƙƙinka ɗan tashin alkiyama walau an talqa akhaka bi wajhika wa wajhika ilayhi man ko da ko za ka ɗan uwanka ne alhali fuskanka na fara'a na ainihin walwala gare shi to nan ma za a rubuta maka lada cewa rana ka za ka haddawa ne kun gaisa ka take masa fuska za ka ga wannan a cikin littafinka a gaban Allah baraka wa ta'ala saboda ƙa'idar alhaƙatu malhaƙa shi yasa Allah ke gwada mana ko da zama za yi. mu gane Allah ya san muna zaman domin za a tabbatar da alhaqatu wal akan hatta zaman da akai a cikin suratul mujadila Allah ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa هو wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم جزاكم الله خيرا الله تعالى ce ترى tara رسنن أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض lalle Allah yana cike da sanin abin da ke tsakanin sammai da abin da ke abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai babu abin da Allah bai sani ba saboda zai kawo abin gaban san tashin alkiyama domin ai alhaqatu akan komai ma yakunu min najwa Allah ya ce ba za a yi wani zama ba Salasa, na mutane guda uku illa huwa rabi'uhum face shi Allah shine na hudu su da ilimin sa wala khamsa ko mutane biyar taru su zauna illa huwa sadisuhum face shi Allah shi ne na shidan su da ilimin sa wala azna min zalika ko jama'an da ba kai mutum uku ba mutum biyu suka zauna to shi Allah ne da ukun su ko kuma mutum shi kadai ta tauna a cikin zuciyarsa Allah ya san me aka tauna a cikin zuci in ji Allah tabaraka wa ta'ala wala aksara ko abin da ya haura mutane shi da ko bakwai ko da mutane malala gashin tinkiya ne duk yawan mutane in ji Allah tabaraka wa ta'ala illa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su aina ma kanu a duk inda suka kasance thumma yunabbi'uhum bima amilu sa'annan Allah ta'ala zai ba su labarin abinda suka aikata wannan shine abinda muke nema zai ba su labarin abin da suka aikata bisa da tsayidan alhaskatu malhaska tabbatar da kowa ranar kiyama rana ce da tabbatar da kowa abin da ya aikata da gaskiya sun mai nabi'uhum bima amilu yawmal qiyama sa'annan zai basu labarin abin da suka aikata kan tashin alkiyama wani zai ce to ya za a yi haka sai Allah ya ce a dalili ko shine inna allaha bi kulli shay'in alim Lallai Allah tabaaraka ta'ala masani ne ga dukkan komai babu abin da Allah tabaaraka ta'ala bai sani ba komai da ka gani Allah tabaaraka ta'ala ya san ya san shi malam qurtubi rahmatullahi alaihi yace wa ma adraka mal haqqa innan istifhamu aidan ay ay ayi shay'in a'lamaka ma dhalika al-yawm wan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana aliman bil qiyamah walakin bis siffa faqila faqila tafkiman li sha'niha wa ma adraka ma hiya ka annaka lasta ta'lamuha idh lam tu'ani idh lam tu'ani tu'ayinha malam qurtubi rahmatullahi alaihi yace wannan da Allah ya ce wa ma adraka mal haqa tambaya ne da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala menene ya sanar da kai tashin alkiyama girmanta da matsayinta wa ya sanar da kai malam yace annabi sallallahu alaihi ya san maganin kiyama amma da sifa amma yaya kiyamar take wannan sai an yi filin kiyama kowa zai ga mai Allah ya ajiye domin gudanar da kiyama wani shiri Allah ta'ala ya yi wa kiyama din wannan sai an bayyana a filin kiyama sannan kowa da kowa zai ga ra'ayi da ayin a wannan rana abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ba mu da da akai gudan mu kuskure Allah ta wa ta'ala ya gafarta mana ku ya kuri za ku ga darasin yadda ya kasance haka tsarin ya zo a wannan shekarar kuma tun da ya zama da wannan ka'idar to shi ya yasa muke ƙoƙarin a ka'idar ba lalle ba ne sai an taru a cikin masallaci amma an zauna a wajen masallaci to wannan ganin wannan bai saba bai saba ka'idan corona ba Allah eh ita corona taruwa gude ne ba ta su to <laughs> haka fa Allah ya taimake mu abin da kuma ji dai Allah ta'ala ya ba mu lada akai kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna kama muna kamun kafa da sunayen sa mafiya tsarki da sifofin sa mafiya daukaka ya Allah muna roƙon ka wannan cuta da zo ta addabe mu ya Allah ka sallame ta ya Allah ya Allah ka sallame ta ya Allah ya Allah laifi da muka ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana mu dawo zuwa gare ka ya Allah Allah ka taimake mu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حبنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanaka allahumma wa bihamdik ilaha illa anta astaghfiruka subhana rabbika izzati amma yasifun wa